daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna da kai da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai akwai shirin ko san sai mu koyi harshen farisanci akwai don matasa shirinmu na gaba shine lafiya sai da kula shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa a hali yanzu ga labaran duniya da dumi-duminsu. su da farko ga kanunsu minista harkokin wajen ƙasar iran ya ƙara jaddada cewa iran ba za ta tattauna da amurka ƙarƙashin takunkuman tattalin arziki na amurkan ba sojojin hamshin ƙasar isra'ila sun fara ficewa daga wasu wurare a kudancin ƙasar lebanon sannan za ku ji cewa janye tallafin amurka ya jefa miliyoyin masu fama da cutar hiv aids a ƙasar afirka ta kudu cikin fargaba yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ƙara jaddada cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta zauna a teburi guda don tattaunawa da ƙasar amurka ba a ƙarƙashin tako kuma tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar ya kuma ƙara da cewa amurka ba za ta iya tursatawa iran wato shiga tattaunawa da ita ba ministan ya ƙara da cewa ba zaƙin baki muke buƙata ba a tattaunawan da ɗan jaridu da kuma sauransu abinda muke so shine sanya hannu akan da takardun ɗauke wa'annan takunkuman kan ƙasar iran sannan kuma mu gani a ƙasa ministan ya bayyana cewa ministan ya bayyana tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan tehran na cewa shugaba trump ya bayyana cewa yana buƙatar tattaunawa da ƙasar iran tun farkon watan fabrairun da muke ciki amma ba abin da ya yi tun lokacin ministan harkokin wajen ministan watsa labarai na ƙasar lebanon mr paul marcos ya ba da sanarwar cewa sojojin hamdu ƙasar isra'ila sun fara janyewa daga yankunan kudancin ƙasar lebanon da ta mamaye wanda kuma zai ba da dama ga sojojin ƙasar lebanon wato su maye gurbinsu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana cewa wannan sauyi zai kyautata al'amuran tsaro a ƙasar ta lebanon wanda kuma zai tabbatar da ikon ƙasar kan wato yankunan ƙasar kafin haka dai wato majalisar dokokin ƙasar lebanon ta buƙaci ficewar wato dukkanin sojojin ƙasashen waje daga ƙasar sannan bisa ƙuduri mai lamba 1701 na majalisar ɗinkin duniya rundunar unifel za ta taimaka wa sojojin ta ƙasar ta lebanon don tabbatar da zaman lafiya a kan iyakokin ƙasar da hamci ƙasar isra'ila labarin ya ƙara da cewa an ga sojojin lebanon suna shiga yankuna da sojojin ƙasar isra'ila suke ficewa a safiyar yau sojojin lebanon sun shiga yankunan ko kuma garuruwan marunun ras da mahbib da mesir jabal da blida haula da kuma ba. janye tallafin da amurka ta yi a wato samar da magungunan cutar hiv da afirka ta kudu ya sanya miliyoyin mutane a ƙasar cikin fargaba wasu daga cikin mutanen ƙasar afirka ta kudu da suke ɗauke da cutar hiv suna yin kukan cewa janye tallafin da amurka ta yi a ƙarƙashin hukumar nan na usaid zai jefa rayukan wasu da dama daga cikinsu cikin hatsari da akwai miliyan mutane wato miliyoyin mutane a ƙasar afirka ta kudu da suke ɗauke da cutar hiv aid da suke dogara da magungunan na hukumar usaid yankin kwazulu natal kadai da ke ƙasar afirka ta kudu yana ɗauke da masu fama da cutar ta hiv har miliyan 1.9 a bisa ƙididdigan shekara ta 2022 kenan a faɗin ƙasar wato a faɗin ƙasar kuma akwai wasu ɗauke da wannan cutar wa'anda yawansu ya kai miliyan bakwai da rabi da shi ne wato suke dogara don samun maganin cutar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkoki wajen ƙasar iran ismail baka'i ya ce gwamnatin ƙasar iran za ta aika da tawaga mai ƙarfi zuwa ƙasar lebanon don halatta jana'izar said hassan nasrallah wanda za a gudanar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa baka'i ya ƙara da cewa za mu halarci jana'izar a ƙasar lebanon kuma za mu aika da tawaga wacce za ta ƙunshi manya-manyan jami'an gwamnati da kuma malaman addini a ranar talatin da ta gabata ce wato wani jami'in ƙungiyar hezbollah ya ba da sanarwar cewa wato baƙi daga ƙasashen waje kimani 79 ne za su halarci jana'izar a birnin beirut na ƙasar ta lebanon Sheikh Ali Dahir, shugaban kwamitin gudanar da jana'izan ya ƙara da cewa ranar za ta kasance ranar sabunta bai'a ga marigayi sai Hassan Nasrullah da kuma magajinsa. Sannan a ranar 27 ga watan Satumban shekara ta 2024 ne dai jiragen yaƙi amci ka Isra'ila suka sauke ton 85 na bumabumai a kan shugaban ƙungiyar Hezbollah Said Hassan Nasrullah sannan bayan bayan kwanaki aka kashe magajinsa wato said safiuddin a cikin watan oktoba ne dai sojojin yahudawa suka kashe said safiuddin amma za a hada jana'izar shugabannin guda biyu a rana guda sai dai za a rufe kowa a wani wuri daban wato sarkin ƙasar qatar bin tamim bin ham hamad athani zai fara ziyara aiki na kwana guda a nan tehran daga gobe don tattauna da wato da shi akan al'amura masu muhimmanci tsakanin jami'an gwamnatin ƙasar iran da su da na qatar ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ne ya bayyana haka ya ƙara da cewa a gobe muna tare da sarkin qatar tamim hamad bin anthani inda za mu tattauna al'aura masu muhimmanci da dama tsakanin ƙasashen biyu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto arakci yana faɗar cewa ƙasar qatar ta taka rawar a zo a gani wajen tsagaita wuta tsakanin amurka isra'ila da kuma ƙungiyar hamas sannan tana da dangantaka mai ƙarfi da jumhuriyar musulunci ta iran ya ce yakin wato yankin gabas ta tsakiya tana fuskantar sauye-sauye masu yawa da kuma barazana iri-iri kuma wannan zuwan zai kasance sabonta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ne duk da cewa arakci bai bayyana ajandar tattaunawar ƙasashen biyu ba amma akwai zaton ƙasashen biyu za su tattauna kan sauye-sauyen da suke faruwa a gabas ta tsakiya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai, akwai shirin ko kun san mu koyi harshen Farisanci don matasa lafiya sai da kula, sannan shirin na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa, da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya, Assalamu alaikum. To sarhin namu a yau zai waiwayi wasu daga cikin mahimman batutuwa ne da suka fito a yayin taron shugabannin kasashen kungiyar tarar Afirka karo na 38 da ya gudana a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. A ƙarshen makon nan ne dai aka buɗe zaman taro na 38 na shugabannin kasashen kungiyar tarar Afirka ta AU a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. Shugaban kasar Angola Jowaso Lorenzo ya karbi ragamar shugabancin karba-karba na kungiyar ta tarar Afirka a yayin buɗe zaman taron. lorenzo ya mai gurbin shugaban kungiyar mai barin gado kuma shugaban kasar mauritania muhammad ould sheikh gazawi wanda ya karbi ragamar shugabancin kungiyar a watan Fabrairu shekarar 2014 da ta gabata a yayin zaman taron karo na 37 a jawabin sa na karbar shugabancin shugaban na angola ya bayyana kwakwaran kudurinsa na gaggauta cimma manyan maradun kungiyar ta kasashen afirka ta hanyar sa ga haɗin kan nahiyar ci gaban tattalin arziki da zamantakewa a ɗaya bangaren kuma an zaɓi ɗan takarar ƙasar jibuti muhammad ali yusuf a matsayin sabon shugaban kwamitin gudanar ƙungiyar tattalin afirka ta au an zaɓe shi ne a yayin zaman taron ƙungiyar a birnin addis ababa na ƙasar habasha a yammacin ranar asabar ya samu nasara ne a zagaye na bakwai da kuri'u talatin da uku daga cikin arba'in da tara ɗan shekaru hamsin da tara da haihuwa wanda shine ministan harkokin wajen ƙasar jibuti zai gaji musa faki muhammad na chadi wanda wa'adin mulkinsa na biyu kan shugabancin kungiyar zai kare a ranar 15 ga watan mars manyan kalubalen da ke gaban sabon shugaban kwamitin gudanarwa na kungiyar ta tarar afirka sun hada da rikicin gabashin jamhur demokaradiyyar congo da sudan da kuma matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na rage taimakon da amurka ke bayarwa lamarin da ya shafi nahiyar matuka a ɗaya bangaren kuma an zaɓi salma haddadi 'yar asalin ƙasar algeria a matsayin mataimakiyar shugaban kwamitin na tarayyar afirka ta yi nasara da kuri'u 33 a kan sauran 'yan takara biyu na kasashen maroko da kuma Masar. Ƙungiyar mai kasashe 55 da ke wakiltar kusan mutum biliyan 1.5 an daɗe ana sukar ta kan rashin taɓaka komai kan matsalolin da suka shafi nahiyar. An buɗe babban taron majalisar gudanar ƙungiyar ta Afirka ne wato AU karo na 44 a hadikwatar ƙungiyar da ke birnin asia Ababa na ƙasar Habasha inda taron ya jaddada buƙatar gaggauta ƙarfafa ƙoƙarin da ake yi na bunƙasa ci gaban nahiyar da kwanciyar hankali tare na kwanaki biyu wanda ya kunshi ministocin harkokin waje na mambobin ƙungiyar ta EU an gudanar da shi ne a ƙarshen taken da ƙungiyar ta EU ta fitar na shekarar 2025 adalci ga 'yan Afirka ta hanyar biyan diya da yake jawabi a wajen taron shugaban hukumar kula da harkokin AU mai barin gado Musa Faki Muhammad ya jaddada muhimmancin samar da kokarin haɗin gwiwa domin inganta zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar. ya kuma bayyana wajabcin gudanar da shugabanci na gari da bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar jama'a da sake fasalin hukumomin au kazalika ya jaddada buƙatar ɗaukaka matsayi da haɗin kan afirka a fagen harkokin duniya bugu da ƙari taron zai yi nazari kan daftarin ajanda da shawarwarin taron da za a yi na shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙungiyar ta au karo na 38 wanda aka shirya gudanarwa a tsakanin ranar wanda aka gudanar a tsakanin ranakun 15 da 16 ga watan fabrairu nan Ƙungiyar tare Afirka dai a wani bangare na bayanan da ta fitar ta yi Allah wadda duk wani shirin tilastawa Falastinawa gudun hijira daga muhallansu. Batun neman tilastawa Falastinawa gudun hijira daga ƙasarsu ta gado yana ci gaba da fuskantar tofin alatsi ne da Allah wadda a duk faɗin duniya da kuma a taruka daban-daban kuma batun Falastinu shine kan gaba a ajandar taron kolin Afirka a yin buɗe zaman taron kolin ƙungiyar tarar Afirka shugaban hukumar ta tarar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi gargaɗi game da kiyaye ya yi gargaɗi game da kiraye-kirayen da ake yi na tilasta wa falastinawa gudun hijira yana mai jaddada cewa ci gaba da toyewa falastinawa yancin su abin kunya ne ga bil'adama yana mai sukar shirin da kasashen duniya suka yi dangane da halin da ake ciki a gaza da kuma jaddada ci gaba da goyon bayan kungiyar da afirka ga falastinawa shugaban hukumar tare afirka musa faki muhammad ya ce sun ga yadda duniya ta yi shiru duk da wannan mummunan yanayi da al'ummar gaza ke ciki har ma wasu daga cikinsu na yin kira da a kori falastinawa daga muhallansu lamarin zai kara ta'azzara mummunan kangin da falastinawa suka shiga a ɗaya bangare kuma ƙungiyar tatar afirka ta ce nahiyar afirka na kan hanyar da ta dace na cimma burukan da ke cikin ajandar au ta 2063 da kuma zurfafa dunkulewar tattalin arzikin nahiyar kwamishinan kula da raya tattalin arziki da cinikayya da masana'antu da yawon buɗe ido da albarkatu na tare da afirka albert mushanga ne ya bayyana hakan ga manema labarai yayin taron shekara-shekara na kungiyar inda ya ce afirka ta samu ci gaba mai armashi cikin shekarun da suka gabata duk da an samu koma baya wajen yaƙi da fatara a nahiyar ya ce afirka ita ce nahiya ta biyu mafi sauran samun ci gaba a duniya bayan nahiyar asiya don haka makomarta na da haske sai dai ya ce kalubale ɗaya da ake fuskanta shine yanayin ci gaban bai isa ya kai ga rage fatara ba yana cewa adadin karuwar al'ummar nahiyar ta kai kimanin kaso uku da digo biyar don haka idan ana son rage fatara ana buƙatar adadin ci gaban da ya kai kaso bakwai an tsara fara taron ne a ranakun sha biyar zuwa shida ga wata kuma an sa ran taron zai amince da tsarin samar da ci gaba mai ɗorewa a dukkan nahiyar wanda ke da nufin rage fatara da lalubo damar bankin kasuwanci da ingiza nahiyar zuwa komawa ga amfani da makamashi mai tsafta rikicin jamhuriyar demokradiyyar congo da ke kara kamari na ɗaya daga cikin batutuwan da taron na kungiyar tarayyar afirka na wannan karo ya mai da hankali a kai kungiyar ta tarayyar afirka mai kasashe hamsin da biyar ta gana ne a daidai lokacin da nahiyar ta afirka ke fuskantar mummunan tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokradiyyar congo da sudan da kuma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na rage taimakon da amurka ke bayarwa lamarin da ya shafi nahiyar shugabannin afirka suna wakiltar kusan mutum biliyan ɗaya da rabi a cikin ƙungiyar da aka daɗe ana sukarta da nuna kasala da rashin taɓaka komai a kan abubuwa da dama da suka shafi nahiyar shugaban kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ta eu mai barin gado musa faki muhammad ya shaida wa kamfanin dalancin labaran ap cewa dole ne a kiyaye tsagaita buɗe wuta inda ya ƙara da cewa akwai babban taro tsakanin kasashen afirka don dakatar da faɗan ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 18 ga watan fabrairun shekara ta biyar wanda ya daidai da tara. ga watan shaban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan fabrairun shekara ta 1834 a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mame kasa algeria suka sha kaye a karawar da suka yi tare da dakarun kwatar 'yancin mutanen algeria karkashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan bata da dakaran abdulkadir jazairi sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojojin ƙasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin babu abin da ya rage wa turan sai dai su nemi sulhuntawa da shi amma amir abdulkadir aljazairi ya ki amincewa da hakan inda ya dage akan cewa ba zai sulhunta da turawa ba har sai ya kwashe dukkanin yankunan ƙasar algeria da suke ƙarƙashin su sai dai bayan lokaci turawan sun ƙara yawan sojinsu sannan kuma suka yi amfani da munafukan sarakuna na yankin inda suka sake samun iko da ƙasa algeria masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata rana irin ta yau mako guda bayan nasarar juyin juhalin musulunci a iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci juyin juhali sun kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar jamhuriyar islamiyya manufofin kafa wannan jam'iyya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsarin musulunci a zaɓen rabu gardama wanda ake shirin gudanarwa a wannan lokaci sannan ko masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a da lokacin da ake buƙatar hakan da kuma fuskantar jam'iyyu masu gurɓatattun aƙidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu yi wa yunkurin juyin juhalin musulunci cikin ƙasa bayan da jamhuriyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza ta bayan da kuma imam Khomeini ya amince da shawarar da aka gabatar akan hakan masu saurare ko kun cewa shekaru 26 suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan fabrairun shekara ta 1999 jami'an tsaron gwamnatin ba'as da kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka harbi aitullah said muhammad sadiq sadar babban malamin addinin musulunci kuma marja'i a birnin najab na kasar iraki da haka yi sanadiyar shahadarsa mutanen kasar iraki dai sun tabbatar da cewa gwamnatin kasar iraki karkashin jagorancin saddam hussein ne suka aiwatar da wannan danyen aiki saboda haka ne ma al'ummar kasar iraki suka gudanar da gagarumar zanga-zanga ta yin allah wadai da kisan da lokacin da jami'an gwamnatin ba'as suka kama mulki a kasar iraki shekara ta 1968 suke kokarin ganin bayan malaman addinin musulunci ta kowace fuska masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan fabrairun shekara ta 1965 kasar gambia ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan birtaniya kuma wannan rana ita ce ranar kasa a kasar gambia mulkin mallakar turawa na birtaniya a kasar gambia wadda ita ce kasa ta farko a nahiyar afirka wadda birtaniya ta fara yin mulkin mallaka hakan ya fara ne tun shekara ta 1588 kuma birtaniya ta kwashe kusan karni hudu tana wawashe dukiya da ɗimbin arziki da allah ya huwace wa wannan ƙasa a shekara ta 1963 birtaniya ta yi rauni a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki sakamakon barnar da yakin duniya na biyu ya haifarwa birtaniyan da kuma ci gaba da mulkin mallaka a wasu ƙasashen wanda hakan da ya sa alatilas sakamakon wannan rauni da ta yi ta fara bayar da yancin kai ga kasashe sannan kuma gambia tana da cikin kasashe da suka samu yancin kansu a wannan lokaci a shekara ta 1965 hakanan kuma tsarin mulkin kasar gambia ya sauya daga mulki na gwamna zuwa jamhuriya a shekara ta 1970 gambia tana da fadin kasa kilomita murabba'i 11,295 daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 da sa gabata a ranar irin ta yau 18 ga watan fabrairun shekara ta 1926 dakarun faransa da na spain da suke kawance da juna suka murkushe sojojin morocco ƙarƙashin jagorancin sarki abdulkarim rifi tare da kwashe wannan dan gwagwarmaya daga ƙasar baki ɗaya zuwa ƙasar afirka ta kudu abdulkarim rufe ya fara da sani a daidai lokacin da spain ta karbe iko da wani yanki na kasar morocco a shekara ta 1912 duk da karfin da sojojin mulkin mallaka na spain suke da shi da kuma kisan kiyashi wanda suka yi wa al'ummar kasar morocco waɗanda suka ƙi miƙa waya a gare su sojan abdulkarim arrafe sun samu gagarumin nasara a shekara ta 1921 inda har ma suka ayyana jamhuriya a wani bangare na kasar morocco a irin wannan yanayi ne faransawa waɗanda suka mamaye yankunan ƙasar morocco suka firgita matuƙa da irin wannan nasara da mayakan neman yancin gashin kai na ƙasar morocco suka samu tare da kaddamar da wani gagarumin farmaki a kansu a farkon shekara ta 1924 duk wani da sojin faransa wanda suke ƙarƙashin jagorancin marshal petrin da farko dai mayakan morocco sun yi galaba a kansu to amma daga baya tare da isowar dakarun ɗaukin gaggawa sun aiwatar da ayyukan ta'addanci da kisan kiyashi da laifuka da dama da ƙarshe kuma sun yi galaba akan dakarun abdulkarim rafi a watan fabrairun shekara ta 1926 akan haka ne faransa ta ci gaba da mamayar ƙasar maroko da kuma yi mata mulkin mallaka. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 60 inda za ku ji cewa a yau muhammad da shi da wani abokinsa mai suna saman wanda kuma ba'irane ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakanin su sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka thank you تهران برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه قرما دریاچه ارومیه قرمر ارومیه معروف sananne ko sananna nazdik kusa tabriz birnin tabriz bozorg babba bozorgtar mafi girma bozorgtarin wanda ya fi kowane girma. Labod Ba makawa. tilot. Ranakun hutu. Mahigiri. Kamun kifi. Shoma miravid. Kai, kana zuwa. ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روا می دندنن شری چه جالب دقایه تروا یعنی واتو آنجا چن اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها وجود ندارد بابو سو کنار گپن کنار دریاچه گپن قرما همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا شمال اریوا جنوب کدو آنها می روند سو سن زوا مدتی ونی در لوکچی آنها می مانند سو سن از ایوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو باغ ها لمبونا میوه kayan marmari. Poras. Cike da. madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Saman a cikin ɗakin karatu na jami'a. شما اهل تهران هستید؟ نه من اهل ارومیه هستم در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ نه ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟ نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند اطراف دریاچه سرسبز است؟ بله، آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغهای میوه است. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Saman amma da fassarata a cikin harshen Hausa. شما اهل تهران هستید؟ کی مطمئن برنن تهران نه؟ نه من اهل ارومیه هستم آه نی مطمئن ارومیه نه ارومیه کجاست؟ اینانه ارومیه در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است a arewa maso yammacin Iran, a kusa da Tabriz, ƙoramar ارومیه سنن چه سوسی دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است قرمر ارومیه تنا قصد برنن ارومیه نه بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است ای ƙoramar ارومیه ita ce ƙorama mafi girma ایران. لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید. تبس a هوتو کی زاک تفی دومین دومین کامین کیفی. نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است. آه ƙoramar arumiye ba ta da kifi, domin kuwa ruwanta yana da gishiri sosai. چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ da ƙayatarwa hakan na nufin a can kwata-kwata babu kifi da tsuntsaye? na mahi na dorad ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آه بابو کیپی اچن اما سنس ای دیوا اکویسو اگه قرامر آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند ودن چن سنس اکو دیوشه سنا رایوانه اگه قرامر نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند a'a su lokacin da suke tahowa daga arewa zuwa kudanci ko daga kudanci zuwa arewa wani ɗan lokaci kaɗan suke tsayawa a can اطراف دریاچه سرسبز است. گپن قرمر کره یعنی بله آنجا خیلی سرسبز است پر از درخت و باغهای میوه است ای چنگ کره یعنی شر چکه در اتاتوا در لمبونن کاین مرمری To kamar dai yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gudana tsakanin Saman da kuma Muhammad an ji cewa Arumiye ɗaya ne daga cikin garuruwa na Iran wanda yake da wata ƙorama wadda take da tsohon tarihi a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. Wannan ƙorama a kowane lokaci tana cike da ruwa amma mai ɗanɗanon gishiri duk da cewa tsuntsaye da suke fitowa daga wasu yankuna na iran hamma daga wasu yankuna masu nisa suna zowa wannan ƙorama lokaci zuwa lokaci amma abin ban mamaki a lokutan sanyi da dusar ƙanƙara ke sabka dusar ƙanƙarar takan sabka a cikinta amma take yanke sai ta narke a lokutan zafi kuwa wurin yana da iska mai ƙanshin ruwa wanda hakan ke jawo mutane da dama daga sassa daban-daban na iran suna zuwa wurin domin shakatawa ta jama'a amma saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za ku ji mu dauke da wani sabon shirin duk kuma wani sabon darasi to amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo ka sanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. don matasa. Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu. Da kuma tattaunawa da masana akan yadda za a magance matsalolin da matasan suke fuskanta. To idan kuwa masu sauraro suna tare da mu a cikin shirin baya, mun yi magana ne a kan 'yan mata waɗanda su ma suke fuskantar matsaloli na zamantakewa, waɗanda yakan kai wasu daga cikinsu hadda shaye-shaye kamar yadda muka ji a cikin shirin da ya gabata. Idan kuwa ba a amince ba, Malam Abdulrahman a birnin da magaram kenan na jamhuriyar Nijar. ya mana cikakken bayani akan yadda cibiyar da take ƙarƙashinsu take kula da 'yan mata da kuma taimaka masu domin ganin cewa sun fita daga cikin matsalolin da suke fuskanta na zamantakewa sai dai a jihar katsina da ke arewacin najeriya shirin namu ya gabatar muku da cewa babu wata cibiya takamaimiya wacce take kula da 'yan mata masu matsaloli irin waɗannan da muke tattaunawa a kansu mun kuma ji ta bakin ɗaya daga cikin masu kula da wannan cibiyar wanda ya gabatar da nazari nashi na ƙashin kanshi da kuma bincike a cikin al'umma inda ya gano da cewa tabbas da akwai matsaloli masu yawan gaske da suka ci dunin 'yan mata kuma suke fuskantar su daidai da samari maza. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne a kan sakamako na ƙarshe da irin waɗannan cibiyoyin suke samu daga namijin ƙoƙarin da suke yi na daidaita tarbiyyar yara da kuma taimaka musu su ci ƙarfin matsalolin da suka ci dununsu domin su koma cikin al'umma su tafiyar da rayuwarsu kama tsaransu sauran samari. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin domin a yadda zai kasance. In ya so in yi in koya so ba ni iya biyawa. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cirewa. Allah shi yake cirewa Allah. Ku girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan mu yara. Da salati. kowane irin aiki da ake yi ana son ganin ya zo da sakamako da ake bukata wanda kuma aka yi hasashe a kan cewa shine za a cimmawa manufar keɓance cibiyoyi na musamman domin yi wa yara masu fuskantar matsala a cikin al'umma tarbiyya shine magance waɗannan matsalolin sannan kuma a ga cewa sun ci dunin da kuma wato kawo ƙarshen matsalolin da suka mai da su wasu mutane na daban a cikin al'umma ta hanyar tattaunawa da ƙwararru da shawarwari da ake basu idan ta kama kuma da likitoci da suke yi musu magunguna a cikin irin waɗannan wato cibiyoyi tambayar da muka yi wa malam abdulrahman na da magaram shine ko suna ganin sakamako mai kyau a ƙasa a kan jan namijin ƙoƙarin da suke yi domin ganin cewa sun fitar da yara daga cikin matsalolin da suke fuskanta ga jawabin da ya mana. lalle suna da yawa don eh, kamar da na kwatanta ma ɗazu an samu yaro hamsin a shekara wanda muke kula da shi kuma wanda muke muke kama mama a ce mun kare aiki namu sun wuta dindindin wanda za a samu wasu 'yan kayan aiki ma a ce tun da yaro in ya wuce sha takwas mun kare namu aiki tun da yaro a fannin doka daga daga eh, haihuwar shi zuwa sha takwas ne ake ce yanzu inda ya zarta sha takwas mun kare aiki sai mu shi yan kayan aiki da wannan karshen nan shekarar mun samu yaro guda goma wanda muka ba kayan aiki aka tallafa musu suka samu kayan aiki har zuwa su buta eh, su akwai 'yan mata guda biyu. Wata tambaya akan ko waɗanne irin hanyoyi ne ake amfani da su ma tun da fari domin jin wato da kuma ganin cewa an sake daidaita tarbiyyar matasa ga jawabi daga bakin malam musa tasi'u hanya ce wadda ala'ayi halin wani abun kamin dai mu je ga matakin ƙarshe shine na addu'a da sauransu hanya ce wadda baki ɗaya da gwamnati da ma'aikatan wurin da iyaye ake sa hannu baki ɗaya domin tallafa wa juna tunda akwai akwai shawarwari da ake badawa akwai matakin farko dai tukun bacin an ka duk waɗannan matakan da ake yi na kawo yaro a wajen an kawo shi an aje to matakin farko shine akwai malaman asibiti waɗanda shin babban matsalar da yake fuskanta shin ta danganci asibiti ɗaya kenan sannan akwai matakin masu ba da shawara irin kayan sulas kenan to matsalan ba ta asibiti ba ce ko ta asibiti ka ga malaman asibiti za su yi nasu kansulan su kuma za su yi nasu to idan masu ba da shawara suka zauna suna nasu to akwai kuma malaman addini to malaman addini nan kaga duka janibin na wannan bangarorin guda uku suna tafiya da juna ne a idan har matsalar bata danganci asibiti ba sosai to shi kenan waɗannan ɓangarori guda biyu masu ba da shawara da masu addini to su za su zo saboda mai malamin addini shi zai zo ya ci gaba da kafa tarbiyyar addini a cikin yara a jikin a tare da yaran sannan shi kuma ya ba da shahara yana kula yana bi da zama da shawara da lallashi da ban magana to wannan shine babban aikin da ake yi a ciki a bisa banda waɗannan kuma akwai ayyukan da ake koya musu wanda zai ɗebe musu kewa daga waɗancan abubuwan da suka bari na waje zuwa tsawon lokaci sannan kuma akwai eh, duk ɓangaren da ya masu ba da shawara ne ga su councilors ɗin a irin lokacin wasanni haka wanda zai ɗebe musu kewan yan uwansu da suka bari ko abokansu da suka bar waje suka zo nan a ciki suka zauna to sannan kuma iyayen yara su ma suna taimakawa akan keɓe wani lokaci a ce su zo su gana da yaransu su zauna su ziyarce su zauna da su su ba su shawarwari su ma domin su kwantar masu da hankali. san haƙƙin manya a kawukan ku. Yara, ku girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan suna To shirin namu ya sake yin wata tambaya ga Malam Musa Tasu'u akan ko suna ganin amfanin tarbiyya da kuma jan ƙoƙarin da suke yi domin daidaita matsalar da matasa suke fuskanta ga jawabin da ya bawa shirin namu. eh alhamdulillah ka rayuwa ba duka akan zama ɗaya ba yanzu haka zaman nan da nake yi gobe ina da wata magana da zan ɗauki yaron da aka sallama daga gidan zan kai shi makaranta a bashi a yanzu haka ina da kuma kusan ni ne ke kula da waɗanda in an sallame su daga gidan za a maida su makarantun su na secondary school ni ne wa makarantun secondary school ni ne ke ɗaukar niyar kai su makarantun da neman masu guragen karatu to akalla zan iya bugun gaba in bugi ƙirji in ce to lallai a nan kam gwamnati ta rawar gani saboda akalla zan iya gaya ma yara guda wajen ashirin da biyu waɗanda na iya samun makaranta kuma ina tabbatar ma cikin ashirin da biyu dinnan akwai guda goma sha takwas da nake da ni da karin kaina na ɗauki ɗawainiyar kaina ina monitorin ɗin yaran nan ina bin sawun su saboda haka a nan zan ce an samu ci gaba to amma akwai waɗansu yaran da sun fita kuma suka koma gidan jiya to kuma aka ƙara kawo saboda dama a lokutan da aka ba su makan ba for trial ne abin da ake kira trial ka tahi je ka gyara ka. amma da mun lura cikin gari ka koma kuma dama baka cika a karasan wa'adin da aka baka ba a gidan sai mu sake ɗauko ka sai mai doka wajen to amma a halin da muke ciki gaskiya akwai ci gaba akwai wanda aka koya ma sana'o'i kuma sun tafi sun kama sana'arsu kamar na san akwai yaran guda hudu zuwa biyar wanda an koya musu sana'an a kafinta

an ji daɗin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin namu har zuwa ƙarshen sa. Kuma da yarda Allah a shiri na gaba za mu tuntuɓi wato mahukumta waɗanda hakkin yanke hukunci da kuma ayyana siyasa suke a hannunsu dangane da rayuwar matasa a jamhuriyar Nijar da kuma tarayyar Najeriya. domin jin ta bakinsu koyaya suke baiwa waɗannan matsaloli da kuma rayuwar matasa ma baki ɗaya muhimmanci da fatan za a kasance tare da mu zuwa lokacin domin a ji yadda shirin namu zai kasance wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Yeah. sannan gane hawa ga mota tukin yake in ko duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi wuyan Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar farfadiya ko epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum wace waɗanda suka shahilce ta ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki. batun da masana sha'anin kiwon lafiya suka ce bai da wata alaka da hakan Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla cutar farfadiya kamar yadda masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa larurar dai na zuwa ne babu zato babu tsammani To da yake filin na masana sha'anin kiwon lafiya ne ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa muna tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara jin ta bakin sani kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da cutar ta farfadiya. farfadiya wani ciwo ne da yake sa mutum ya samu gushewar hankali ma'ana bai san abin yanayin da yake ciki ba ya faɗi kuma dama yakan kuma sa harbe-harbe da cije-cije da makamantansu farfadiya a har ta fannin likitanci da ya wuce ma wanda kawai za a faɗi a ciza baki akwai wani nauyi daban wanda mutum zai fita daga haici su koda bai faɗi ba shi wannan farfadiya kuma a turanci ana kiran shi epilepsy akwai kala-kala kuma yawanci kan biyo bayan rauni a kwakwalwa kamar misali accident ko kuma samun wata kwayar cuta ta shiga cikin kwakwalwa ta yi mata illa har aka samu aka samu tabo dan kwakwalwa ma iya tana iya yin nata irin tabon wanda kuma zai zo ya rabu da zamanin cewa ya ya yi kamar tarzatsatsi kenan na wutar lantarki ya kuma danna ko ina bisa ya rasa hankalin shi sannan ya ta harba harbe. To dukta ita wannan cutar akan gade ta ne ko kuma mutum kamuwa ne yake da ita haka kawai cikin rayuwa? Eh akwai wanda ya kan bijirin mutane. amma ba bai samun haka ba mafi yawanci wani abu ne da ya biyo bayan mutum an haife shi ko da dangin shi babu mai wannan ciwon ya samu wani da sai farfajiyan ya fara yana da hadarin gaske eh, daga fita kuma da akwai cafa-cafa da yawa kai abubuwa makamantar wannan amma ciwo ne sanannen ciwo wanda aka san yadda yake farawa da yadda kuma yake karewa ah, amma akwai nau'in da aka fi yawa kuma shi mutane suka fi sani shi ne wanda muke kiran shi grandma seizure shi ne wanda mutum za ka ga yana tafiya ko yana wani hulɗa sai ya tsala kogi ihu numfashin shi tokare ya kage tare da lankwasa ya diga-digansa ya kuma mimmike bayan shi sannan ya fadi bayan dan sakan kaɗan kuma sai fara kuma karkaduwa eh, ya karkaru da wani yan lokaci haka kamar minti ɗaya ko saboda haka sai mutum kuma ya sake sai ya wuce da bacci a lokacin da yake kaduwar nan za ga ya ci za harshen shi kumfa na fita baki sun zai iya kashi a wando ko fitsari a wando kafin kuma ya sake wanda zai zo ya shiga bacci so a masana harkar lafiyar kwakwalwar mutum suna kasa abun kashi hudu watan kafin shiga cikin yanayin farfadiyan farko lokacin da mutum zai fara jin wani abu ma da daɗi da zai dinga ganin abubuwa suna canja masa zuwa canja fasalinsa idan shi da sai ya biyo wannan shi ake kiran shi prodromal stage daga nan sai ya sai stage na kiran shi tonic test da zai kage ya lankwasa diga digan shi idan tsari sannan numfashi bai wucewa ya yi wani gurnani ko kusan kugi haka kina yin kiran shi wani wanda zai faɗa tonic test daga ran yi zai faɗi fa daga nan zai hankalin shi kuma zai faɗi in ya faɗi sai kuma ya samu clonic test shi ne zai dinga jakin eh, ya dinga tanke kaduwa yana girgizuwa a in ya gargazu girgizun yana kuma tattauna harshen shi ko kuma na fita to daga nan kuma yakan kasance ma mutum ya rasa ah, control na mara sai ya yi fitsari ko kuma ya kashi a wando ko duka a to in ya gama wannan chronic stress din na girgiza sai ya shiga abin da kira post-ictal sleep shi ne wannan bacci shi ne mafi yawan mutane suka fi ganewa shi mutane suka fi jin tsoro shi ne wani za a ga an ga mai farfaɗiya irin wannan ya faru a cikin a tsallaka wani wani isko kai ne zai iya kama kai wanda ba haka bane ciwo ne wanda yake faruwa kuma yana da hanyoyin da ake ba da magani a samu sauki. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Dakta kamar ya ne kwakwalwa takan samu matsalar da ke kai ga haifar da ita wannan farfadiya. a dan shi kwakwalwa yana aiki kamar na'urar kwamfuta ne kamar wayoyi ne kamar cire cire jijiyoyi ne na halittar kwakwalwa wanda suke haɗar suke yaɗa sako da su a wannan sakonnin su ne suke tafi da gabobin mutum su suke sa mutum ya san inda yake amfani da hankali shi saraka wani yawanci farmanin samuwansa daga rauni ne a kwakwalwa wanda in ya tashi warkewa sai ya yi tabban da zai zama na baya aiki da ya kamata ma'ana kamar kai ne ka haɗa wayoyin wani sabon na'ura mai wayoyi da yawa sai wani wani waya ta suke sai a je a feke a kulle kaga wani wurin zai iya yiwa na'ura tana aiki ya zafi ya tarzaku to kusan haka ne a cikin kwalwa wani raunin zai iya zama kamar ya tarzaku ya sadar da kakon da zai danna duk sauran sakonni masu kyau na kwalwa to kwanin kwakwalwa da ke sa mutum ya san inda yake yana yin shi yana cikin ke shi sai ka shi da mutum da ya san abin da ya faru da layar da ya faɗi sannan sakonnin kwakwalwa da mutum zai motsa yadda yake so ya motsa sai ya zama na cewa da inda ta karkatuwa ba tare da ya sa cikin shi ba tare da sani shi ba to wannan abin da ke kawo ke rauni a kwakwalwa ko raunin accident ko raunin wani ciwo duk za su iya sa wannan abu akwai kuma wanda zai iya zama kamar mutum irin farfaɗiya na su mutum ya za samu mutum so ɗaya ko bai sake ba ne kamar wanda ko yunwa ya da cin yunwa ya damu mutum wani ke fari ya karkarwa za yi kusan cewa kamar farfaɗiya ne wannan shi ma to amma wannan da yake babu rauni a kwakwalwa cin yunwa ne sai zama na cewa wasu abubuwa da mutum zai iya sha wanda za su iya sa wannan matsala na farfadiya wani kuma tsananin tashin hankali zai iya sawa in zan iya bada misali shine akwai wannan shahararren dan kwallon brazil mai suna ronaldo a wani wasan gasar kwallo na duniya an ba labarin cewa an ya takuru sosai da tashin hankali ganin cewa ana ganin kamar shi kadai zai iya sa brazil da ke world cup abin ya kai shi da takura da rashin samun ah, kwacin hankali har ya kai da ya fara kakaduwa ya samu conversion ya samu wannan kamar farfajiya amma dai ana jin bayan da take ba wannan abu da ya faru na matsanancin daga hankalin shi dai ana sa zai yi wani abu to abubuwa da dama na tsanin mutum ko na abin da mutum ya sha ko tsarki yunwa ko rauni a kwakwalwa duk za su iya sa mutum ya samu farfajiya amma na rauni a kwakwalwa shi ne ke zama da wabin ne a kai shekara da shekaru. dakta akwai bayanai da suka shafi al'adar camfe-camfe da dama game da cutar farfadiyar musamman a kasashe masu tasowa inda galibi mutane ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki a ba ta da alaka da wani iska ko a ce wai eh, makamantar haka babu bayi da ko a ce aljan ko a ce iska ciwo ne sananne wanda an san kayan da yake faruwa eh, sai dai kuma ka yi maganar gado gaskiya akwai wani lokaci ba kasafai kan samu wannan ba amma akan samu wani lokaci ga kamar kusan farfaɗiya yana bin jini wannan kuma zai yi kamar na kasan halitta ne za kuma ka ga yanayin yadda tsarin kwakwalwa take eh, da zai na iyayen yake haka na iyayen zai zama haka da jikoki zai zama sai kuma wannan murɗaɗɗen halittar na cikin kwakwalwa zai iya zama na ya sa mutum haɗarin saurin samun kamar farfaɗiya. Yakan fara amma ba kasafai ba wannan kamar sama malformation ne a nakasar halitta da aka gada ya ta bin jinsi ya ta bin jini tsakanin ta amma gaskiya wannan bai kai yawa ba mutum ya haɗari ya buga kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in mutum ya accident ya buga kai sai daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa dan daga kumburin kwakwalwa zai yi kuɗa mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura zai iya kumbura zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu to likita gwamnati ya zo za ga lokaci ya bada magani a tafi tsari saboda a rage yawan ruwan jiki haddai ruwan da ke kwakwalwa kada koran ta kumbura ta rasa alawus in ya rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan aka ba da wasu nau'in magunguna masu suna steroid da da suke rage kumburin kwakwalwa to wannan duka saboda kar uwa ta samu raunin da har zai kai da kaban babba wanda daga baya ta fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman a buga kai saboda hana yiwuwan farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duk da suke shafa kwakwalwa misali shawarar yara jarirai karami karkarana na haife su shi ma ya kan bata kwakwalwa zai yi ya sa yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harbe sannan wani ma haka kamar yana yawan faduwa kamar ah, kamar farfadiya kamar wanda suka samu connector kenan zai yi ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa duk abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin dan adam wannan ke nan malam to dukta waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya eh akwai hanya da ake na ba da magunguna don hana tashin shi domin ah, sharrin yawan tashin farfadiya shine zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga karasa duk lokacin da mutum ya samu attack wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ita fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da yake cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za ga cewa kwakwalwa tana rage ingancin ta mutum da yake yawan samun farfadiya akai akai yana tashi sai ga wata bantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata rana ma ga mutum ne da girman sa sai ka fara kashi a wando ka ga ko biye ba ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iskan ya taimaka wa wannan ta take ta lalacewa a gurguje to wannan ɗaya daga cikin manyan matsalolin farfajiya nan. wanda likitoci suna mara magunguna saboda kai tashi shan maganin da hana shi tashi ba a so mutum ya zama kamar tuki ko leburanci mai zama ce zama mai sun magiri ya dinga hawa sama yana domin yin abin ya same shi yana sama zai faɗi. ko yana aiki wurin wani abubuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan um, makera kuka ga bai farfaɗiya ne kamata ya je wurin ba amma in ya zai yayi wani aiki kamar ya dinka takalmi da sauran wannan za a iya da su ba da ake ba da magani da kufar da amma kuma akwai masu amfani da wannan abubuwa kuma eh, sababbi a duniya akwai na bayan deep brain stimulation da ake sa waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin farashin wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi. Dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar lurur za ta taso masa. ya eh, to kafin yi magana kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai kuma wani nau'in ah, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal lobe epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sani wani eh warin abu kaman ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankali shi ya bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani hannun ya shiga cikin wani shago ya je ta ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ka ga in ba a yi la'akari cewa da larura ba sai ce mara tsara ne ba eh, amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai gaya min cewa ya sha samun farfaɗiya in yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran sai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan mutum to ga yanzu da tsautsayin ya ne ya faɗo za a ji na rauni a ya sauƙin su shi shi tsaye wannan farfaɗiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san da yake ba oh. akwai wani wanda yanzu akwai nau'i daban na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai ɗauka shi na farko ne zai likita na biyu shi ne ya yadda yake ji kafin farfadi ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi wani wani ana jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne kashi to duk wani ya san haka sai a koya maka kuma yadda zai dinga samun biyan kwanta yawa ya fita daga wurin hadarin yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfadin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa yawa gara a ce yana kwance ya ta girgida girgida ya ci gaba har ya zama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwa ya faɗa wurin mummunan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titin da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza banza daga wurin da yake da haɗari ya samu ya kwanta a wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya dan waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu haɗari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da malam To ko daga bangaren sauran jama'a su me ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya eh da farfajiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata ki amince su ba na farko kenan don ko a ce yayi ne ya fada a wannan wurin kowa ya kiwo ya dinga gujewa wurin wannan wannan ba abu ne mai alheri ba na biyu shi ne ba ba a ɗaukar farfajiya ya fita daga jikin wannan shiga jikin wancan ba haka ke daga saura ka mutum ya ce ya sha hannu da mai farfajiya ba ko bai kawun sallah da shi ba ko bai eh, mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba ah, bayan wannan kuma shi ne in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da karfi a cewa za a buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar hakori za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya matse ruwa ma yadda zai numfashin shi zai ga shi farfadiya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashin da zai zo ya sashi mai mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi zai ɗan miƙe kaɗai ya yi numfashi a zara ya daina wani jirgin zai wuce da bacci a gyara mar kansa amma da ta a kawo wani kara ko cokali ko wani karfi a ce za a buɗe baki dole ba kira shiga ta shiga duk bai kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san abin su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya faɗa kan wuta da maza maza a dinne in ya faɗa kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gebe ba rigingine da ya zai uh, shiga ya kwari shi shiga mun shi ba yawa bayan haka dan eh, wuyan aka so a dan mika da shi kadan yadda wayan bare ta fure ya kasa numfashi ba a taimakon da za a yi kira sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya zai zai tsaya kan mutum ya ce zai wani likadin taimakon zai iya ƙara sanin farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin shi za a ce shi ne babban alamar yawon ba rashin numfashi ne babban alamar yaro. na ce a gaida likita bokan turai a niyya sosai. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dakta Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiden iraniyawa shirin na sun kawo muku kide kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yau shirin namu ba ta da ɓata lokaci ba ya gaiso muku ibrahim ahmadi wani mawaƙa wani bace mawaƙi a nan kasar iran wanda yake waƙe-waƙe daban-daban kan maudu'ai daban-daban da fatan masu sun amfana kuma za su amfana kuma za su daɗin shirin amma kafin nan da yake waka bakin bai tafi daɗi bara da kudi a ibrahim ahmadi domin jin ta bakinsa a yi saurare lafiya. کجا خفته ای کجا خفته ای بلند آفتاب ای بلند آفتاب برون آی و بر فرق گردون بتاب جاخیز و بر چشم دوران نشین ز شهنامه گیتی پر جهان را آهن کرد و خود زد تا هنگ شعر تاید به گوش به تن بزرگان پیشینه بینشان ز تو زنده شد نام دیرینشان تو در جام جمشید کردی شراب تو بر تخت کابو جهانش به سوهان خود سوده بود تو آب عبد دادی آن نام را زدودی از اون گرد ایام را تمتم تم نمک به هر هفت خان میهمان تو بود توی دودمان سخن را پدر به تو باز گردد نژاد هنر تو ایرانیان را شدی رهنما به فر فریدون و راه میان تو ایرانیان را شدی رهنما به فر فریدون to mun saurari ibrahim ahmadi kenan wani waƙi a nan ƙasar iran wanda ya waƙe mu a cikin shirin namu da waƙoƙi da suka shafi irfani da waƙoƙi da suka shafi abubuwa masu su zuciya da fatan masu saurare sun amfana kuma ta ƙayatar da su wani janin zamun shirin a nan ganukun da aka haɗe mana ya kawo jiki sai a tarayyar shi na gaba za a ji mu ɗauke da za a ɗan shi amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake jawo zama lafiya muna da ku zuwa shafin yanar gizo wato wwwstv 1ng a huta lafiya. بزرگ هم صدای ملت در راه شکوهت ایران انتخابات وقتی چهار keep بریم حباسه حضور از تو بخوانم دور انتخابت وقت دور در من دشی.